yauwa na kama ka yau aboki me kuma na yi ko da yaushe idan na status kana gani amma ba ka lakin ko kuma kudi bara mu ga me kamata yi wannan oh na gane saboda ni ba mai dan kwali ba shi ya saka za ka min lakin ba za ka min kumiri ba wato ba idan na ƙara samun ka da hmm, ka san sauran